Da yake bayani ta kafafen gwamnatin Nijar, babban alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya tabbatar da cewa ya zuwa jiya Laraba kimanin mutane 250 ne ke tsare a hannun 'yan sanda bayan tarzomar da aka fuskanta a birnin Yamai da nufin nuna rashin yarda da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu a ci gaba da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari. Shugaban kungiyar Voix de Sans Voix Nasiru Saidu na alakanta faruwar wannan al'amari da rashin fahimtar da aka fuskanta a tsakanin 'yan siyasa a yayin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da suka gabata. Tun da an ka fara zaɓe Nijar, na wanga zaɓe na bana, 'yan siyasa ba su haɗa kansu ba wurin tahiya. Warwace na ake tahi mulki na tahiya, adawa na tahiya. Don haka yau abin da ya faru mun tabbatar da abu ne wanda tun yanayin farko yaka iya haifar da shi kowa yau in ka dibi yanayin gari babu wanda ka hituwa da hankalin shi kwanci talaka hirgice shi ma'ikance hirgice tsohon kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar nijar janar mumuni burema canga na daga cikin mutanen da ke tsare a yanzu haka yayin da wata majiya ta ce hukumomi na neman wasu shugabannin yan adawa sai dai shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kodayo alhaji mustapha kadi na cewa zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala ga yanayin da nijar ke ciki a yau demokrasi ba cewa ta yi ba a yi tashi hankali idan da kwai matsala wato da kwai hukumomi waɗanda aka girka aikinsu ka kawo koke-kokenka abinda baka rayar da shi ba a yi aiki da shi su hukumomi su ne ya kamata ya aima hannunka mai sanda na cewa da idan aka kai koke-koke idan dai aka ba da hujja ta gari to ya kamata a yi adalci son rai a maida shi ganga tunda mu duka abu guda muka sanya ma gaba jamhuriyar nishar an kama mutum hiya da ɗari biyu kuma abin bai tsaya ba ha tsohon shugaban hafsan sojoji wanda yake da lakanin canga an kama shi wanzu shi na feji ana cikin wannan matsala kuma akwai shugabanni 'yan adawa ma waɗanda aka je a kama ba a same su ba a gidajensu to nijar batta bukatar irin wannan abin a daina shi a can baya babban alkali mai kare muradun gwamnati ya sanar cewa hukumomi sun zuba ido domin ganin abubuwan da ka iya biyo bayan munanan kalaman da ake zargin wasu 'yan siyasa da furtawa a lokacin yakin neman zaɓe saboda haka shugaban wata kungiyar matasa kabiru isa ke cewa bai yi mamakin matakin kama waɗannan mutane ba to ka san shi hausa sun ka ce idan raƙumi ya ɓace ko cikin gidan kaji a kurkin kaji ana diba domin a nemo shi yanzu ci furgira cikin aiki shi kenan neman cewa dawa dawa na adda hannu cikin irin waɗanga abubuwa kenan na farko mutanen da kamata a fara dibi su ne mutanen da sun kai kalamu na cewa ya kamata idan ba a yi wannan zaɓe ba idan shugaba usman bai ci ba ya kamata a haito kuma kana dangantacin cikin kalamu akwai wanda sun ga da kalamun ciya in ma ma'ikantan suna nesa sun ce ya kamata ka fara ga makwabtanka. Ko da yake kura ta ɗallafa a wasu unguwannin ya mai, a ɗazu-ɗazun nan matasa sun afkawa gidan wakilin sashen Faransancin gidan rediyon Faransa Musa Kaka da ke unguwar Losa Gungu a bisa zargin sa da goyon bayan jam'iyya mai mulki. A jiya Laraba kuwa wani jami'in tsaro ya hallaka lokacin da wasu masu zanga-zanga suka yi yunkurin kutsawa gidan wani ɗan siyasa a unguwar Kubiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.